Surkan zamani murja ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha, surkan zamani ha. ya fuke da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji, sun zo kukan gida na su shi ɗan yake ji, basu bayar basu rikai sun zo da. sirkan zamani. Ka gane da ko? A tun yaushe, tun yaushe da gane ka. Abu tun na yara, kafin ma Allah ya haka da kai. To, Ni ba kai nake sauraro kawai ji me zaka ce mu? Na ce a kan ba gane yarinya. Me ya sami ita taka? can suna taima yawo da hankali bai kamata ba to sai aka yaya turo ɗanka ya zo ya nemi ta mana ko shi yaron na kenan kwarai kuwa to alhamdulillah na ji daɗi tunda ka zo kai mutum arziki amma ka gane shi dan yau idan ka haifi mutum ba ka haifi halinsa ba zan shafe shi ka san munanu addu'a ne in ba shawara idan Allah ya sa ya ɗauka sai ya zo ya ganta in Allah ya yi daidaita kansu amma a yanzu ban ɗauki alƙawarin nan hukunci in ce izo ba domin shi gano can yake so ban kuma isan ce na raba su da ita ba sai abin da iyo kansa shawara iyo kansa zabi to da ka na gode da ta yin arziki alright ka bala'in murge To. Sannu. Allah ya daga na sha da sai na baka. A a haramun giya gidan liman. Allah zai daga kare sare shuka. Waye ce ba haramun ce? Ni ma ai ban ce haramun din ba ce. Sai dan ta haramta ta haramta shi ta zama haramun din. Yanzu ni wannan hayaki ni ba hazo ake ba duk kabilin da shi Sabida Allah sabida Annabi. Na gode ta azai. Na gode. in zo kuma to gani ka kira ni kayi min iko sai Allah Ka ga mutum shi ba tsaguwa ba sai jirgi yake yi ki jirga ne jirga shan kuma abin mamaki wai ba kake dan giya ya fi marasa higiyar hankali su sun manya da hankali sun yi wataran amma shi ya zo ya mutum arziki tsarkake ka lafiya tashi manya ah! sama da ikon Allah sama da ikon Allah sama da sama mutanen Allah sama kaye nike yawwa ta da ba yawwa je ne gaban je ne gaban yawwa ita tafiya turela yawwa a ne da roka ita tafiya shuru jika A'a. sai Allah ruwa sai faɗo ah tana bawan Allah kalli sama kalli ƙarshe yawa Allah sake kula ita manya yayi Allah ubangiji shirya ah! man ah, ah. kai sai Allah ba ta a ce nan za a bugu nan ne anan za a bugu an yi asarar buguwa wallahi dan mana bai zama tsohon kwado ba abin da ya bata mai rage ban tsoro ya rikita ni kuma ya birge na iskanci irin lokacin da abokina dan mudi ya mutu a ɗakin karuwa aka rasa duk garin waye zai zo isallace shi a kai abin ne kowa ya zuba mar ido wai fa muna ɗaukar sa mun tafi musulmai a je abin nihi makabartan mu wai suka ce waya ai ba nasu bane sai dai akan hisan wajen kabarin raka <laughs> ai ni baka ji ba bari ka ji in gaya maka a Legas din nan ai lokacin da muna tare da yarinya ta sai muka bata sarkin alaba wancan sai ya ce to duk yadda za a yi muka muka je ya kama mana ɗaki yace sai mun yi wata ɗaya da ita <laughs> ba za ta fito ba a ciki yana iyaka ai ni kusa abin al'ajabi ne ma abin mamaki tunda muka je kudu yaya ban taɓa kallon gabas ba ni yanzu gaba ɗaya ma abin da yake damu na alwala ma ban san ta ina zan fara ba ga wannan bakin ciki abu na biyu na bikin nan da muka je in ga miki aka min satan gwal din nan har yanzu wannan abu yana min dukan tara tara a kirji bai cika goma ba wannan kuma me yana kuka a hakunta min da hankali a lokacin da babanmu ije gidan karo ina kan gane yan yan wiwi izo dirkusa kafe yan girman Allah dan Allah da na mutu ma to ka da gida na ke da ndo karo ta ce alkuran ba bi da ka je abin da kai yanzu ya ya mutu mun ba mu to me a cikin gurbin idon kuma ban da ruwa me na ka nan kuka ai din ku kalilan ne yo ni ba dan Allah ya taimake ni ba da na je ba ganin gidan karuwai na fara ba haka bi daga ƙarshe na gani ba iyawa zan yi da ganin gidan karuwai ba nace gwadon yi suya doya ta in yi cas cas ka galla da tuni ka samu kuɗi na banza ne kai abin da fi karuwa ka kuɗi alƙuran babu a ƙasar nan in je mala'iku su yi min zaga zaga ba za ku haɗu ba ni dai tsoron Allah ya kama ni sai na ji ƙirji na ce salihu aini aini abin da na gani kenan da Allah ji ku ha tutiya kuke da abin tsiya sai ka ce wanda kuka yi abin arziki da cikin ba dan iskan da ya ɗebo ruwa na alwala a cikin gidan nan ya zo ya zuba mana an yi kiran sallah ne wannan mai ƙonanniyar fuskar Allah da ya na raba ka da gidan nan to ke da kike wannan ke kin san menene niyya yau fa niyya ne sai na je na ɗauki tsitsiya na share masallacin ah, ya tsaya Wanda ka share kasuwa wallahi. Wanda ai sake zubar mana da mutun ciki dauko mana abin magana wani irin sayan masallaci Ke ina sani so nake in bar rekod. A ce me ka ta taɓa share masallaci. A ah, kai. wai azahar ta yi a da asar ce ta yi a tunda ba ruwa barin ne ko da ai zan iya alwala da giya ko ye bare kuwa to kaga kaga kai yaya ya kafi ni iskanci wallahi mm ke zo mu je mu share zo mu je mu tsebi kayan mu abin nan mato mu fara sana'a bismillah zo mu je zo mu je mu karbo wuyi mu shiga ɗakin mu zo mu babu caji ba wiwi kwana biyu ɗan jana ku shiga gida mu je mu aso mu ya asara ku je mu asara kawai wannan taron zuciya sun mun yawa a cikin gidan nan Allah ka yaye mu wannan bala'i mu banza ta wofi ajiya libra Allah alhamdulillah kin san me ke faruwa a duk ran da na waye gari ban ganki ba ko na ji muryanki duk sai in ji duniyan ba daɗi wallahi nake ga miki Haka sa na ji kunya. Kunya? To ni na ga tsakaniya da ke ai ba wani abin da ya kamata a ce wai dan na faɗa miki ko wani abu ki ji kunya mun zama ɗaya kin zama ni na zama ke. Kin gane? Gaskiya ne. Ya gida ya jin daɗi ya nishaɗi. Ina jin daɗi na gurin ku. Mu asuwa ha ina gani na fa daga ran nake shago busy yanzu ma rufe shagon na dai karshe abin na ga sai a hankali na haɗawa kai na jagwal. Dama ku tilo ne haka kuke. Wallah abin da ya sai a hankali. jagwalcen jagwalcen jagwalcen kuma mutane su ba su da irin me zan ce ne ma haƙuri yawa yanzu ne mutum zai kama aiki jejiya wai yau ya zo ce ka bashi aiki abin nan kuma abu ne na aiki da kwakwalwa to yanzu dai labarin soyayya ta labarin soyayya shine kina cikin zuciya ta sosai sosai tamkar jariri da mahaifiyarsa <laughs> kai ina ina wuni na kin wuni ban wuni ba da zaka rena hankali har ka kallon wai wai ina wuni ke wai tambaye ki matukun wannan me yake debo mana hi saurayi na ne wannan din kai waye babanka na'am waye babanka malam usman ne na layin unguwan yamma me sana'ar ka sana'a ta dinki ne ni dinki na iya sosai tela ne ni sosai na kware kana tela wannan kyakkyar yarinya zaka zo gunta saboda tsaba kare na mun hankali nas ba wai haka bane ai gani nake kaman sana'an dinki ai sana'a ce saboda saboda kare na mana ma hankali kare na zira mu ka wuce can har ka wuce kofar gida har ka zo nan wajen dab da kofar daki a take can he ka ga wura wura ka afka cikin daki ko ranka ya daɗe ai na zama ni ta zama ni ne jinin jikina ne ita ba zan iya rayuwa ba tare da ita ba ba Allah ka bar kofar kai in iska kan sai ka kan ka bar wani gahi din ba zai yi da kai kai karya ka san gayen ya kai gaye eh ga wannan ma za mu ake eh ka duba daɗin da inda na gode a Allah da ciki ba gidan ne da shi ba da ciki gidan ne da shi da gayu an shiga uku da duk abin da suka ci eh ka gani a cikin yin dan haɗa ku ba ke in suka ƙara ibu mana irin wayannan na rantsa da girman Allah ke ma watan da zan karya ki ne wurin gaya gaskiyar lamari kawai a ya kika ebo mana mai maiko ya ebo mana gwari gwari wanda zai wahalar da mu wahalar da diramu in sana'a ce ana cika alƙawari a sana'ar da ke kuma ciki mu je mu je na ga take take mu je in hibe miki bani na miki mu je yana da shayin sarkin shi kaji in bariki ta kai har ta huda hanji sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji sun zo kukan gida na su shi dai yake ji ba su bayar ba su kai sun zo don su karɓa surkan zamani da ɗan ganzo ya yi ciko da ƙozo girman diya idan ya zo sai ka shirya malam. Sarki yana da sha'ayin sarkin shi kaji, in bariki ta kai har ta huda hanji, sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji, sun zo kukan gida na su shi ɗan yake ji, ba su bayar ba su rikai sun zo don su karɓa. ぐらぐら、ぐらぐられ。ganito no. Thank you. sirkan zamani eh, sirkan zamani ne wai yasa kike hure mun ne eh ni kuma baba iska ne ka ga iska ba ko ta ina eh har yanzu a ce ba ba ba wani wanda yake zuwa gurin ki zance eh to baba wa zai zo tunda kowa ya zo korarsa ake yi haka jiya ina zance nan baba jatau ya kori mutumin nan ya ce kan wanda ya ƙara zuwa ƙofar gidan nan jatau eh to me ya haɗi na da jatau eh mato shi ne muke uwa ɗaya uba ɗaya da shi amma jatau ƙyale ne zan sa ta shige 在。 da shayin sarkin shi kaji in bariki ta kai har ta huda hanji sai rayuwa ta zamto tamkar ta kaji. Mato! Mato! Iya. Babaya. Babaya! abin da nake tso da kai ja toya bai gidan na. na ce maka zai bari na fage na zauna da shi na ce masa zai bari ice so ike samu kiran waya daga can danginsa akwai magana da suka yi zai tafin Allah da kai hakuri ni kake gaya wa ne hakuri ni kake gaya wa ne hakuri Allah ki hakuri Mato. Hmm? amana ka aka bani fa lokacin da iyayenmu za su mutu eh na gaya ma ya bar gidan nan ni fa da ta ce tsakanina da kawai ina koyi maka ne wallahi amma ni yani hikena da taya da ni da kai bige ya kamata ka ji magana to hikena ai yana ji ah, wallahi haka ne duk yadda za ni za mu sai da zai ya ba man daki na to wuri to hazin na gaya ba to to kana ji idan dare yayi zan lallaba shi tafi zai tafi zai tafi an jima kaɗan ya manta da ƙur'an eh, eh, to yi kenan ya jima kaɗan ya manta alƙur'ani wannan gado gane ba uban ba uban da ya isa Surkan zamani murja ne, samma wani ƙarfin imani, mugun hali bakin launi, ba su san alkunya ba. Mata! Iya! Mato! Babban ya ko ni kai hagiyar nan ne yau don girman Allah ba ya ya kira ne. Mato ya bar gidan nan. Bai bari bari. Allah ne gidan nan na gani hawa ita wallahi ta lari dai addara ta ta. Surkan zamani murjani. Gidan rika sarrafa a gidan nan bar wannan magana. Ni wallahi hankali na ba a kunce yake ba abin da na iya yi. Ba damuwa na bane ko kin ci ko baki ci ba. Ba ka damu ba ko na ci ko ban ci ba? Me zai dame ni? Ka fitan da yata na gaya ma tun da yata na riga na yi mata mijin aure dole ko kana so ko ba ka so in ma rawa kai kai ka faɗa ki kwaitar ina na bari ga mata ni ni ni da kake jira. Rayuwar da ka zaɓo wa kanka kenan? Na shiga uku. Ni gaba da ni ba ta karewa. Ka auri mata ta ya ta karewa. Masu iya magana na cewa barranta kai da nema wannan kam kaddara ce sai dai idan ba tafi nema ba Hafsatu Hafsatu shiri ne mai cike da rikitarwa tashin hankali da kuma kurma kurma da tashin hankali ta ina ne inda za a dinga zubar da ruwa sannan kuma ana kwashewa bayan an san idan ya je kasa ya gama lalacewa Hafsatu ke an taɓa miki rashin mutunci a bariki. Hey, bariki alala gero in baka iya ba ta kwaɓe. Ni za ka ce ka kalli ido na sama da ƙasa ka ce wai an taɓa min rashin mutunci a bariki. Kai yanzu ka sa ƙafa na daɗe da sa ƙafa a bariki. Mutum na kai da kai kwanan farin ciki ya zan ga ka ba ci kai da kai za ka baki a can. Ban san me ya faru ba fa. Alhamdulillah, alhamdulillah. igiyar zaton da ta dora akan mijinta shi kadai ne kai ta da halaka sai dai kash matar na tuba ba ta rasa samu a ina ne inda za a mai da gurbin ta kuma ta ina za a fara hafsatu hafsatu cewa tun kina yan mitsitsiya malam sanda zai aure ni muka karantar da ki muka tarbiyyantar da ki yau idan a gaban wa'yansu ne wannan ina tunanin za mu iya jin kunya daga ni har mahaifiyar ta shiga kaimi ta shiga kunci ta shiga cikin wani irin yanayi Hamsatu dukiyar ta kaf tana neman ta mallaka wa rayuwarta da mijinta sai dai menene kuma silar abin da ya ja haka kuma wace riba ta girba yanzu me kike bukata a kashe auren ka rike ta da amana kar in ji kar in gani domin abin da ta yi maka ko ne ba zan iya maka ba wanda ya ɗauki nauyin shirin kebi gama samar da labarin imamu musa wallaf mashirin shirin shamsu rijiyar zaki ba da umarni dini satatima dawa ta yi nama na gidana wallahi ki amince ko in ɗaga miki nono Hafsatu